dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, kamar yadda muka saba, ko da suke bisa al'ada, wannan lokacin azumi ne. Shin samari, wani tanaji kuke ma 'yan mata ko kuma masoyanku ai duk ban siya ba saboda lefan da nake hada ina jin jiki a nan barin ko muna sa rai magana da wani zuwa abin da muka yi tanadi mu dai da iyalanmu da muke shirin aura shine shirye-shiryen gargajiya na al'ada da aka saba na kayayyakin shan ruwa da aka saba kai. Abin da ya kai aiki ne za a ga an kai a mika suga a mika shinkafa a mika ruwa a mika lemo akwai yanayi na al'ada da in dai azumi ya zo ko yaya za ka kokari ka ga ka dan shirya wani abu ku biya mu domin jin da hirar ta kasance kana magana da aliyu yusuf wanda aka fi sani da abba lemo daga gandun albasa to wato so muke mu ji naka ra'ayin kamar yadda muka saba jin ra'ayin matasa a kowane ƙarshen mako wannan lokacin muna so mu ji eh. ne kamar yadda ake azumi yanzu haka shin wani eh. tanaji ko kuma wani shirye-shirye yi domin ainihin dan na san dai kana da masoya baka rasawa kwarai kuwa to wani sha wani tanaji ke mata abu na farko dai na yi kokari na yi mata fatan alheri na yi addu'a kuma a matsayina na wanda nake kaunarta kuma nake neman ta ina fatan ta zama matata akwai yanayi na al'ada da inda ya zo ko yaya za ka kokari ka ga ka dan shirya wani abu ka kai wa masoyiyarka ba wai dan ba su da shi ba ne hmm. abu ne na da ya zamo kamar al'ada kuma ya kan ƙara danƙon zumunci kwarai da gaske wato kan da wanda ke nuna cewa dai lalle wato dai kai ma ka san ga lokacin da kuma gashi yawa eh to kamar wanda in ba dan wannan alaka ba ba dole ne sai ba To kaman kaman kaman da me da me kai ka shirya kai? Kamar ɗan kayan tiyaka su lemo su ruwa da kuma yan su daidai gwargwado dan takalmi da ba a rasa ba. Hmm, to amma amma ana sau ɗaya kai kai koko dai ana koko duk sati kake yi koko dai sau ɗayan nan shikenan sai kuma bayan azumi. Duk sati kamar kamar zuwa masallacin juma'a. ai in kai so ɗaya ina ganin ya wadatar to amma kana kana kana kuna ganawa koko kuna waya koko daga nan shikenan dai in ka kai wannan shikenan ba ka ƙara ganin ta sai bayan sallah a muna ya yi sabi da yanayi na azumi wata ne na ibada sai kanka ba ka da lokacin da zaka ce ko da yaushe ka ganta amma dai waya ana yi akan akai akai to ka san ɗaya so kuma dai a hadu ka san yan matan sun yi korafin cewa yawanci sun gane cewar samari sukan gudu ko kuma su dan eh. su kan gudu su kaurace musu ga baki da an ce musu azumi ya karatu saboda gudun kada a ce su kawo kayan sallah da sauransu daga nan ba su ƙara ganin su kuma sai bayan sallah wani wani lokacin shi ma ai raina hankalin kusan a gare su yake don watakila ba ta tashi neman ka sai azumi ya karatu domin ta samu wannan garabasar kila kana zaman zaman ka sai ka ji an neme ka domin a ci gaba da dan zumunci ba komai ba ne kuma ya jawo illa wannan tunanin wannan abin da zai je ya dawo kaga ai matsalolin da yawa daga wajen su ne. Eh to amma ka san abin da yake cuɗanin cuɗe ka ne ita fa ta yi kokarin baka wani abu kuma baka ko da misali addu'a ta maka ko wani abu misali irin haka ita ta kokarin wani abu. Ai kai ai kai ne namiji eh to amma da san duk da an san kai ne namiji kai kamata ka saya ka kai misali amma ita aiko da addu'a ne tana taya ka ko ko dai ba ta ba ta maka addu'a ba a wannan ai dole inda ko baka san mutum ba kai mai alheri ai zai ma addu'a ta ne balle wanda kake kauna sai inda ne kadai yayo wa ne rayuwa ta ba Assalamu alaikum. wa alaikum assalam da wa nake magana kana magana da salisu aliyu muhammad to suna manda wanda aka fi sani da manda manda to manda suna na ibrahim jarmai daga nan sashen wasu na amurka wato kamar wani lokaci da ake ciki na azumi yanzu eh. muke so mu ji shin a shirye-shirye kafin a fara azumin ko kuma yanzu ake ciki wani shirye-shirye kai wa ainihin masoyiya taka misali da me da me ka nema ka bata ko kuma a ganin ka me kamata ka yi ka yi baka yi ba wani lokaci kamata ka yi me za ka ce game da haka ni dai da farko dai tun da ina ganin bayan sallah insha Allah nake sa ran za yi aure da ita saboda haka babu abin da na tsara mata na riga na tsara mata a cikin laifin komai da zan mata to wato ko irin dan liftan dinnan da madara ake saye na azumi ka kai baka saya ba kenan ai duk ban saya ba saboda lefan da nake hada ina jin jiki a nan barin wato dalilin haka ne yasa ba za ka baka sai wani abu na azumi ka kai ba kenan gaskiya ba abun da na siya saboda immediately ana yin sallah insha Allah ke sa ran za a angonci za a daura muku aure eh. to kasan kamar wasu mata da yawa suna ta korafin cewa yawancin samari ma ko mazan ma sukan guje eh. kuma su kaurace musu gabaki da an ce da zarar an ce azumi ya karatu saboda gudun kada su sai madara su sai liftan da za su aika ko dan lemu da kankana da su aika eh. musu gudun wannan sai eh. sai su koyi sai su kaurace musu gabaki ɗaya sai bayan azumi sannan sai su dawo a to ai ni ba na cikin irin wannan saboda ni an riga an yi komai da komai abin da nake jira eh yawa kawai an riga an manna mun na karba ni to amma kuma kudar ka Eh. kaga ba zancen wani su lipton su waye su gudu ma ko waye yi waye duk eh. babu waɗannan ita taimaka mun ma take taimaka maka taimaka mun taimaka mun ma take yi da wani abun da za ta iya na addu'a na samu ma na gama komai da komai a daura mana aure lallai ka san da shi ma ita soyayya mutum ya fahimce ta cuɗanin eh. cuɗe ka ne ya kamata in kai ita ma ta yi kai kana kokari ka mai da hankali wajen sayan eh. kayan lefi ita kuma ta maka addu'a wallahi sallai kwarai ma da gaske kullum lallai haka ya dace kuma muna fata sauran samari da yan mata wanda suke shirin eh. yin irin wannan ubangiji Allah ya ba su nasara kuma ya sa su fahimta su yi wa juna addu'a mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam da wa nake magana? kana magana da abba madaki to abba madaki suna na ibrahim jarmai daga nan sashen sunan murya amurka yau dai kwana rana ta biyar kenan da aka fara azumi gaskiya to wani tanaji ko kuma da waɗanne abubuwa ka yi ma ainihin masoyiya wanda ka ga ya kamata ka yi ko kuma kake ko kuma kake shirin yi to alhamdulillah tun da dai Allah ya kawo mu azumi na al'ada wanda duk shekara mun saba yi kuma a cikin addini ya zo mana to muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci ko muna tsarin magana da wani zuwa abin da muka yi tanadi ne dai ga iyalanmu da muke shirin aura ne shirye-shiryen gargajiya na al'ada da aka saba na kayayyakin shan ruwa da aka saba kaiwa muna fatan kuma goma ga azumi insha Allah za a je a kai wannan kayayyaki wato zaka kai kamar misali daga fara azumi zuwa har a gama sau nawa kenan zaka kai a so ya danganta ai muna iya rabawa goman farko goman tsakiya da goman ƙarshe wanda shine ake cewa haɗe da tushen sallah kenan insha Allah To misali wasu 'yan mata suna cewa yawanci samari guduwa suke in wani lokaci ya kai da an ce azumi ya karatu dama sai su kaura shi sai su su nemi su kitsa wani abu. To ya danganta da irin mu'amala ka san wani shi yana tsaya da mace ɗaya ne wani kuma yana kula kulan 'yan mata barkate. To hmm. wanda Allah ya sa yana da guda ɗayan nan kaga babu wani magana ya gudu ko kuma zai je ba. Ko sau ɗaya alhamdulillah za a gode da abin da idan kuma yana da 'yan mata a ko'ina ina to abin da wani tsoratar masa shi ne ban da abin da kake faɗa din na cewa ya kashe waya ko kuma ya gudu saboda ya kai nan ya kai can abin zai yawa in dai ba waya abin yi Allah ya sa mutum yana da shi to ita kuma ba ita ta yi kokarin yi maka wani abu misali alhamdulillah tun daga ran da aka fara azumi ma da ita muke shan ruwa kayan shan ruwanta kuma muke karbowa da abokai na mu zauna a sha gaba da lalle wani abu yayi wallahi eh to Allah ya sa sauran matasa su ma za su gane su yi koyi da irin wannan lamu'in alhamdulillah ya ruwa muje gun sallah kafin a tara da ikama alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa nake magana kana magana da Abdulaziz Yusuf Bargoni to so muke mu ji naka ra'ayin akan game da wannan lokaci na azumi eh. shin a ganin ka ko kuma in ce da me da me kai kai tanaji ko kuma kai ka miƙa misali a matsayin fatan a fara azumi a gama lafiya ga masoyiyarka ai abu ɗaya ne gaba ɗaya na mika shi ga dukkanin al'umma kowa ya ƙara dagewa domin dama ce idan ta wuce ba lalle ka ƙara dawo wani ba ya dage ya ƙara kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki domin ba lalle wani ya ƙara ganin wannan wata mai albarka ba wannan shine fata na ga dukkanin al'umma musulmi to madalla to an hukuma wajen misali ita masoyiya da mai da aka kai mata na azumi abin da kowa da kowa yake kaiwa A'a to ai ba ka cewa abin da wannan ya kai shi ka kai ko ko abokin kai baka shawara ka kai kaza. Abinda abinda da ya kai ai shine ne za a ga an kai a mika suga, a mika shinkafa, a mika ruwa, a mika lemo. Wannan ma in ya samu shi ma sai a mika shi. To an mika din koko dai ana shirin mikawar. A an mika mana. To kamar sau nawa za a mika ga baki daya kwanaki talatin na wannan azumi koko sau daya za a mika shi kenan sai bayan azumi. Sau daya ake mika ne yawa amma kafin azumi. to ko da shi ka san su kuma yan mata da yau da muka ji nasara a yayin sun ta korafin cewa fasabancin samari guduwa suke da an ce azumi ya karato sai su kashe waya ko kuma su su nemo wani abu da zai kawo a dan bata shikenan dan kar a ce su kawo kayan sallah eh me zaka ce game da wannan marasa gaskiya ne marasa gaskiya ne marasa gaskiya kamar yaya eh mun ba da gaskiya suke ba shi yasa suka gudu wato inda da gaskiya yake shikenan ba zai gudu ba dole ya tsaya yi eh, kuma ne abin da Allah ya baka ba da shi za ka yi ba to idan kana da kama guda biyu in kana da kama guda biyu ko uku fa a ba guda ma guda ɗaya ne guda ɗaya ce kawai eh to madalla mun gode kwarai Allah ya sa a sha ruwa lafiya masauraro a madadin waɗanda ku ji muryoyinsu ni ibrahim jarmai daga nan dandalin biyu ne ke cewa mu kasance lafiya yanzu kuma ga shirinmu na gaba